masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan mahawara na studio kalangu wanda ni muhammadu muhammad zan gabatar kamar yadda kuka sani wannan muhawara kuna samun shi ne a kai tsaye bisa radiyoyi wanda suke hulɗa da studio kalangu radio 52 a dufa ɗin niger a maraɗi wannan mahawara kuna sauraron su ne a bisa kan radio garkuwa da sarauniya kamar da kuka sani kuma maudu'in wannan muhawarar tamu shine yaya ne manoma da makiyaya za su yi don su jure dangance da wannan yanayi da muke ciki wanda ake cema canjin yanayi kamar yadda kowa ya sani dai yankin sahel tana cikin yankuna na eh, wannan faɗin duniya wanda take fuskanta sosai matsaloli da dama dangance da wannan eh, canjin yanayi in an ɗauki misali yawan aihuwa da ake yi eh, wannan matsaloli na yanayi wanda yanayi ta gurbace ga talauci ga yaƙi yaƙi ga wannan canjin yanayi kuma ya zo ya ƙara ko ya tsundama al'umma na wannan yankin cikin mawuyacin hali in an ɗauki yankin sahel wanda ake ce ma Sahel suna cikin ana ɗaukan kasahi 20 cikin wannan yankunan na kasashe eh, wanda suke hama da wannan canjin yanayi misali in an ɗauki chad ita ne ta horko nijar na bi mata muna cikin eh, yanayi na tara sai a ɗauki eh, kuma ƙasar mali wadda take sha biyu in mun ɗauki a nijar wannan canjin yanayi yana wanzuwa ne kowa ya yi la'akari da hauhawan zahi ko sanyi an ɗauki kamar hori kuma ga ambaliyar ruwa wanda akai-akai ake yin shi waɗanda suke sa kuma ƙasa take eh, gurɓata ba a samun albarkacin gona yadda ake so waɗannan ne suke kawo kuma yunwa cikin wannan yanayi ne eh, dole ne eh, masu noma da masu kiwo ya kamata su canza salo domin su sake halin aikin nasu domin su jure ga wannan canjin yanayi a maradin an ɗauka musa akwai wannan proje pazek wadda aka kirkiro domin ta kama manoma da makiyaya sabin hutsa'o'i domin eh, su bunƙasa aikinsu a ko da dai muna cikin wannan zamani da ake cema canjin yanayi to wannan canjin yanayi wani illa ne take kama al'umma musamman manoma da makiyaya a nan maraɗi yaya ne manoma da makiyaya za su jure eh, domin eh, su ciwo gajiyan aikin da suke yi dangance da wannan canjin yanayi da muke wane irin tallafi ne za a iya ka musu domin eh, su jure ga wannan canjin yanayi duka wannan tambayoyi ne da za mu yi ga victor latte mai nasara wanda yake aikin eh, nan pazek victor barka muna tare da magajin garin sarkin yamma wanda ake ce ma sule isufu barka musulmai yankin kuna ɗaya daga cikin yankuna wanda suka samu tallafin wannan projen pasek muna tare da alhaji isufu usman kai manomi ne kuma kana da wannan babban gona a turanci a cikin mafiyar mavikol a nan eh, sarkin yamma kai ma pasek ta taimaka maka domin ci gaba da aikin naka a ƙarshe muna tare da hajiya eh, Habisa eh, ke ma kina noma kuma kina cikin wannan grupama na mata wanda ake ce moriban a can yankin madarunfa fa kuma an tallafa muku dangance da cigaban harkokin naku malamai na gode da kowa ya amsa kira kuma mun gode sosai za mu shiga cikin shirin namu gadan-gadan eh, za mu hada da ku victor latte eh, ku da kuke eh, nan pasek shekaru da dama ana magana canjin yanayi in an bude tele canjin yanayi in an bude radio canjin yanayi wai menene canjin yanayi madalla ah, ka yi tambaya ko kuma yana ganin za ka samu amsa ko abin da ake ce ma canjin yanayi yana eh, iya kwatanta shi da kaman wani al'amari ne na zamani da ya zo yanzu ko da yake tun shekaru da dama baya su masana suna zancen suna haɗi amma ah, sai ba daga baya bayan ga shekarun gani na baya baya ma'ikanta suka ɗauki abin Eh, da mahimmanci dalilin haka ake ji yanzu a cikin talabijin a cikin radiyo in an buɗe ana ji ana zancen canjin yanayi sosai to ne canjin yanayi wato da alamomi da muke gani yau mun misalta su ga alamomin da muke gani na da in an ɗauka a da damuna tana da albarka kuma ana samun ruwa yalwaitar ruwa wanda manoma da makiyaya suna gabatar da ayyukansu kuma suna samun albarka a yau alamomin da ake gani yau tsananin zahi akwai zahin ada amma yanzu zahin ya tsananta in lokacin ɗari ya zo sai ka ji kuma ɗarin ya wuce ya wuce kuma o ba ake cewa ko in za ku ganin alamomin irin na kamar ambaliya da ake samu akwai yansu yankunan nan Nijar waɗanda a shekara goma a shekara ashirin ba su samun yawancin ruwan da ya wuce ɗugu hamsin ko ɗigo abinda muke cima milimetar talatin kamar na ɗauki yankin agadas sai aka wayi gari yau ambaliya ake yi a cikin region 'yan agadas kenan alamomi ne waɗanda suka kawo yau gurɓacewar yanayi suka kawo gurɓacewar muhalli zaizayewar ƙasa mai kawo cikas cikin tahiyar da ayyukan kiwo da na noma wanda yake tsananta wato rashin samun albarka na gona da na kiwo. Zan juya akala wajen ku hajiya. Hajiya, eh, ku dai kuna aikin noma a eh, madarufa fa. Za ku iya gamin takamaimai aikin menene kuke yi ko menene aikin ku ya kumsa? To, madalla, salamu alaikum. Mu ayyukan mu a madarin abin da ya kumshe manoma. biska gareya ko noman tudu ko na kwari yanzu da sai mu ce na kwari eh muna noman mu da kwa muna noman gumi muna noman eh, albasa muna noman kwambetar muna neman tumati muna noman kankana muna noman obarjin kuma har laujiya muna noman miyar goro ya kuwa masara eh masara to ita masara muke noma ta kamar lokaci ya tafi kama cikin zahi sai mu je mu sa masara sabar ta haifin kasa to alhamdulillah wannan da shu da salatu duk wannan duka cikin noman mu ne na mata mun muka da mukare muna sa har gujiya don abin da zaka safara dan wani wuce kamin kamin hatta gujiya muna noma ranin ta eh tun yaushe ne kuke eh, noma an tuka da mu muka ga muku tun yaushe tun da dai a takaice ne yanzu sai in ce da muka fara kungiyar wajen shekaran mu 22 babu tun da makai an tare koma muke noma a cikin wurin nan shekara 20 bi babu kuke noma muke noma muke noma ya ya kuke kallon canjin yanayi da ake cewa canjin yanayi da muke ganin noman mu a can na baya a can na baya da mm. muke yi mm-hmm. gaskiya muna yin shi ci da karhin ka menene ci da karhin ci da karhin ka ka kashe kanka baka samun abin kirki baka samun abin da zaka samu wanda zai ya rike kama haka ba makwabci akwai wannan ambaliya ko da yake patron head akwai ambaliya akwai ruwa na sama ma a da in aka yi su ana koyayyahi ne ake albarka gare su to yanzu gaba ɗaya ne ubangiji ke zubo kayan shi idan ya zubo fa ko ina shanye ya cire mama iri da komi ka gani ko kenan albarkan nan to ta huba ruwa ta ta wannan kanti wanda kai na kasa babu shi sinadaran da ke kasa babu su kenan ko ka shibka rere zai biyo maka baya wannan sanyi zai kama maka abinci kai duk abin da ka shimka wanda ka san zai haihuwa a kas to babu shi kenan ya kama ku matsala sosai matsaloli da yawa ma tunda matsaloli sai ka kashe ƙarhin ka kashe dukiyarka ka kashe kuɗin da zaka abin da zaka ya mutsama yaranka ka zo ka kashe gona kuma abin bai hito ba abin bai hito kenan kaga kayan neman eka abin da zaka samu ka samu ko buhu 100 ko 200 biyu yau kai noman eka guda ka samu buhu goma buhu takwas buhu sha biyar to ina me aka yi ciki kenan ya kama matsaloli da yawa alhaji yusufu zan koma wajen naka kai ma manomi ne kamar yadda na haɗi tun harko kuma mun san kana da babbar gona wanda ake ce ma vermavicol a turance a mai aikin naka me ya kumsa lalle muna ayyuka sosai ina ayyuka sosai a cikin wurina ina yin noma wanda yake na zamani na 'yan maka mm-hmm. kuma ina kwambitar a ciki kuma akwai fastak ita ma duka muna yi wannan canji yanayi da muke magana yaya ya kama ka illa cikin aikin naka na na, na garkaka gaskiya canji yanayi ya kawo mu illa wadda take mai yawa tun a farko ma ina da wata babbar gona <coughs> kusan eka uku da rabi gonan nan ga damuna harkon sayanta na samayas da na sa masara masarar ta bada da kyau da ta bada da kyau na zo aka ɗeba masara wannan masara na samu wajen tan goma a cikin wannan wurin shekara ta biyu da ta zagayo na zo na ƙarasa wannan masara sai ba a samu ruwan sama ba sai muka samu matsala sai fari ya zo wannan fari da ya zo duka sai ta bushe sai na samu tan guda daga ciki kawai daga tan goma bara eh, eh, eh, ka samu tan guda na samu tan guda har yau jiya akwai wani aiki da aka yi na gandari kenan muna ganin wurinmu bai zuwa da ruwa wannan aikin da aka yi na gandari muna ganin muna jin daɗin shi daga baya shekaru biyar da suka zo mu daga biyar zuwa yanzu daga shida zuwa yanzu ruwan gulbi a cikin gonata ruwan gulbi a cikin gona kan jama'a fiye da eka dubu nawa in aka ce damana ya kama in aka ce gulbi ya zo to duk abin da ke cikin wadama ba a same shi gulbin nan da ya taban banko ya taban banko duk shekara a cikin wuri na ruwa suka zo sai sun yi wata hudu sai na yamma ya buga kenan zancen a ce an sa wani abu ga damana bai taso ba ana ce gulbin kuma ya cika da ƙasa kuma gulbi ya cika da ƙasa kenan wannan gulbi in ba komawa ba aka aka yashe shi to wallahi abinci sai ya mu wahala zuwa gaba dawa babu ita sai an kawo mu daga Najeriya dawa babu ita sai an kawo mu daga Burkina ah? masara ba mu da ita sai daga najeriya sai daga burkina sai daga ghana kuma wallahi mu tana yin masara mu tana yin dawa mu samu kama cikin canji yanayi wanda yake mi dama alhaji na gode sosai za mu koma wajen magajin garin eh, sarki yamma sule isufu yaya kuke ganin alaman canjin yanayi a yankin namu a nan maradi eh, lalle canjin yanayi kamar yadda wanda suka gabaci suka faɗi a matsayina na magabati ina gani in akwai wanda canjin yanayi ya fi zamna ma ga zuciya ko ya fi zama abin kuma to babu kamar magabaci saboda mi sun haɗi nan duka canjin yanayi ya kawo matsaloli da yawa na rishin babban abu na rashin wadata abincin da talaka za su ci to magabaci ko daga in talakawa ba su da abincin da za su ci kenan ai hankalin shi ya gama tashi saboda sai ya nemo masu abin da su ci sai ya nemo yadda za a yi su samu su ci abinci don rayuwar mu yanzu ta ma zama kawai neman abinci ne kawai abin da za a ci yau a ci a ci yau gobe a ci ta tsaya bakin abin za a ci to magabaci kenan inda talakawa shi ba su da wadata abin da za su ci bakin tashin hankali eh, bakin shi kenan gare shi yaya kuke kallon eh, albarkatun gona da na kiwo a nan jihar maradi to albarkatun gona da na kiwo a nan jihar maradi ko in ce ba ma jihar maradi wata dindin mai hankali mai sauraron labaru mai ganin tele wai a in ce kamar da ka faɗi kasashen sahel nan guda biyar jisan sahel nan duk kusan matsalar nan guda ce sakamakon gonaki duk wannan kasashen ka ɗauke shi rabon da a ce yau manomi ya noma abincin da zai ci da shi da iyalin shi a tsawon shekara kai wani ina gani sakamakon in aka same shi ma ana samun shi ne ya ƙare saboda yanzu misali in ka ɗauka ambaliyar ruwa ita kadai abu ce wadda ana iya an samu shifka ga ta ta kama sai a yi babban ruwa mai karfi milimetar ɗari da wani abu ya zo ya kwashe shifka ma duka ya kwashe ya da ita kenan sai an sake shifka kenan da an sake shifka kenan an koma baya kuma a ƙarshe ruwan ya zamanto eh, tunda sun kwashe shifka sun kwashe takin da kasa duk komi babu wurin ko an shifkan ma ba ta zuwa ko a ƙarshe ba ka fudda komi cikin gona za a cewa ba ku gamsu da yadda eh, albarkatun gona ake samun su ba ina ina yanzu dai za sai mun je je gaba abinda mu gani in an samu wata sa'a da ta kawo canji to shine bisa wannan zamu amma dai yanzu dai in aka dauki da canji na ya hana komi ya wadace mutane misali mai nagode victor lati eh, kamar yadda na gai ku dai kuna nan projet pasek yaya kuke kallon ayyukan da manoma da makiyaya suke yi a nan jihar maradi ai ana ai a ce bakin gwargwado mutane dai kamar yadda ai hajiya ta faɗi ɗazu tun ƙarhin su suke yi tun ƙarhin su kuma eh, alhamdulillah nan dai jihar maradi ma'aikata ne kuma akwai wurere akwai kayan na aiki kuma daban-daban kenan mutane suna son su yi aikin amma kuma kash sai aka wayi gari wannan kamar illoli da muka zana ɗazu wannan hari da ake yi wannan zahi da yake tsanani wannan ambaliya da ke zowa yana ta haya da albarkun gona kai da irin alamomi daban-daban waɗanda a da ba a san su ba amma yanzu suna wakana sun hana ruwa gudu a nan maraɗi akwai wurare isassu don manoma da makiyaya su aiki yadda ake so ai ba a ko magana wannan an ka yankin nan namu na gulbin nan abin da ya taso daga maraka ga waɗanda suka sani zuwa yankin gidan rumji ya kewaya ai ina ganin alhamdulillah akwai wurare na aiki akwai ruwa kusa kamar in ce ba da zirhi ba inda ana iya haƙo su a yi aiki da su Eh, sunan maraɗi ya huta game da aikin noma dai gadan-gadan ai musamman ma gujiya aka dinga wannan gyada ainihin maraɗi aka san da gyada ka ai ko har yanzu ma an san maraɗi da aya kenan mutane suna da himma suna da niyan aikin amma akwai rauni da yake zo musu dangance da wannan canjin yanayi da mun kai magana da zu gaskiya kun ce akwai wurare kuma akwai kowa ya sani akwai wannan canji yanayi da ke kawo tarnaki ga eh, manoma da makiyaya a bangaren ku na pazak eh, wani irin gudunmuwa ne kuke kawo ma manoma da makiyaya domin su jure ga wannan canji yanayi ai kaman gurin fasak ne ma kake tambaya ta yana iya kawo in gaya maka tunda eh, abinda ya kawo mu kenan abinda kuma ya kawo mu kenan wato daman aiko da aka kirkiro wanga proje din daman dan a kawo ma manoma ne da makiyaya tallahi dangance da wannan canjin yanayin an gane ko shi kuma irin ayyukan da proje ke yi irin abubuwan da proje ke shine kawo husa'o'i daban-daban da dabaru waɗanda za su taimaka ma mutane su jimre ma wannan canjin yanayi matsananin Eh, alamomin da muke gani na canjin na yanayi wanda yake hana su eh, eh, su walwala cikin aikin nasu su ci moriyar aikin nasu yawwa kenan husa'o'in nan da dabaru kuma suna da yawa kuma masu inganci ne ake kawowa domin a tallafa ma mutane manoma da makiyaya don su ci moriyar aikin da suke yi kaji abin da project pasek nan da shekaru ba da suka wuce tun da eh, suka shigo cikin jihar maradi irin abubuwan tallahin da suke kawowa cikin wannan tafarkin husa'o'i da dubaru eh, na zamani wanda za su taimaka mutane su ci amfanin aikin da suke yi alhaji isuf eh, tambayar da nake son yi maka shine yaya kuke gani dangance da albarkacin noma da kuke samu a wannan lokaci a gaskiya ga yanzu dai kan wannan aiki da aka mun alhamdulillah albarkacin noma bana gaskiya alhamdulillah ni na same su tunda yanzu ma eh, ba a yi wata uku ba da muka kare noma ba noma ba yawa don harko kahin ma in je gani kan garkata daban zan dan dawo baya kaɗan kamar wannan sabo fasaha wadda muka samu ta shugaban ƙasa wadda ya kawo wanda jirgi na hausa mai na kakabo girgishi to ita ma gaskiya ta taka rawa gani a cikin wannan shekara amma har jiya illan mu babba gulbin nan a yi ƙasa da shi sai mu samu abinci sosai a yi mu ƙasa da shi ya bar ambaliya na in yi ambaliya babu abin da ake amfani da shi a tsawon wata hudu babu babu babu babu haja za mu iya sanin kamar wani irin canji ne kuka samu cikin albarkatun nomanku ko cikin noman da kuke yi ma? Mm. a dai shekarun ga bana zuwa benin da aka yi sai mu ce akwai canji ga o'i dai da aka koya mamu tun da da muna yi kira zuba amma cikin canjin gada da a gwada mamu eh, fasak dai ta koya mamu ta hiyar da ayyuka to sai mu ce alhamdulillah an samu canji kaga dangance da a lokacin da fasaf ta mu aiki ba a hancin mu ma bai shiga rumbu daga gona muke canya kayan mu da mu da ɗaya mu shibra mu karke mana ci yanzu da fasaf ta gwada mu wani ayyuka ni aka yi wannan kaga sai mu ce alhamdulillah an gode ma Allah yaya eh, ne ku manoma kuka sake salon tafiyar aikin ku a wannan zamani a wannan lokaci ga salo da aka sake aka canza abin da fa saka ta gwada mu a da babu ruwanmu ba ma kai taki ba ma kama eh, shan gebe ko ko mu ce mun yi tasa kun sa akwai tasa kamar inda kwai hako a wuri ya hako dole abin da ta gwada mu kenan sai muka jaraba muka yi tasa kasa abincinka ka ka takin kasa tun da da ba ruwan taki muna gana wuga wannan mm, mm. amma yanzu da a gwada mu wannan salo muka yi shi mun ga albarka a kwarin hacin kama tun ka gaba hacinka za ka gane an samu canji in ka ji mutum ya ce ya samu ka shibra to eh, bai yi noma mai dorewa ba tunda ba taki ba wani mai kenan babu wani abin ga alhaji kenan za iya cewa ana iya noma a cikin ko wannan zamani na canji ne ana iya noma a cikin wannan zamani na canji yanayi gaskiya ni alhamdulillah na gode ma Allah na gode ma fasak ko ba gaskiya ba tunda ni a cikin wannan lokaci na ga fasaka ta karar da ni sosai yadda da nake tsammani a tallafin da na samu na fasak na samu tallafi na fasak sosai kuma a kan shi kuma na yi aiki kuma ta kawo mani sabon fasaha me ya sabon fasaha eh, wannan asa abu na hadari za a iya cewa dai a wannan lokaci ana iya yin damana kuma za ku iya jurewa dangance da canjin yanayi ana iya noma ana iya noma a wannan lokaci ma ko na yanzu kenan kana iya mutum bayan eh, noman ka sa wata eh, dawa ba sai ga damuna ba kenan ana iya canzawa maimakin ka mai da karhin ka ga noman damuna ana iya na rani kwarai kau ana iya yi wannan canza salo ne yawwa kenan kana iya shibka dawa ga ta na kuma ta hito ta baka yadda yadda ma kake samu ta damane kana iya sulka eh, haci shi ma ya baka shi ma da kyau yadda yadda na damana yadda na zai baka kuma sai ka ga ya baka shi sosai tunda wannan lokacin da yake son ruwa lokacin nan za ka bashi in ga damana ne ma bai son ruwan za ka ga Allah na sauko da ruwan shi amma shi wannan na damana in kana na ranar in kana da rijiyoyin ka ciki to gaskiya ana iya yi ka canza salo ka koma ga rani kana yin masara ga rani kana yin dawa ga rani kana yin haji na gode alhaji isufu zan koma wajen ku uh, victor uh, wani irin wasa'o'i kuka gwada ma manoma da makiyaya domin su jure uh, ga wannan canji yanayi da yake yana iya in zana kamar husa'a ta sassaban zamani da muke gwada ma manoma wato kamar abin da ake nihi ga waɗanda suka sani eh, ɗazu hajiya ta ce a da in maka tashi noma eh, in maka tashi gyaran wuri sai mu kame duk itacen da ke ga wuri wani kara duk abin da muke tunanin wai zai ne, zai hana mu mu ga wurin ya haske tas sai duk a kauda alhali waɗannan abubuwan suna da amfaninsu a gona kenan abin da kusa da muke koya wa mutane wato na warin a nuna musu yadda ake sassaban zamani cikin gona a bar itace a yi renon itace a cikin gona maimakon a kalkashe su a hudda kuma sai a kawo musu husa'a ta unhwani da iri mai inganci na zamani iri mai gaugawa wanda yake juyi yake jumre ma hari an gane ko yawo abinda muke ce ma paket technologique wato a koya musu unhwani da iri mai inganci irin na zamani mai gaugawa ga abin da muke ce cimin taki ga kuma amfani da waɗannan ukun wato a yi amfani da iri mai gauga a yi amfani da taki tsimamme ga kuma a kawo bakin gwalgwado in allah ya hore taki na zamani a garwaya a yi aiki da shi yana kawo kamar eh, husa'a ce wadda take kawo Eh, wadda mutane suna iya su ci albarka aikin da suke an shi ɗaya kenan ko akwai ɗan misali kaɗan da nake so in kawo wato wanda yake taƙaita duka zancen ma da zani akwai wani bawan allah a cikin ƙasa eh, saye sabuwa cikin kwamin eh, in saye sabuwa wanda ya ba mu labarin cewa a shekara ashirin ko talatin ma da suka wuce gonar shi eka ɗaya eka ɗaya yake nomawa kamar an bar mashi gona eka ɗaya duk shekara in yi noma abin da yake samu bai wuce tiya uku tiya bakwai sai aka waye gari ina ganin baruwa can maka koya mashi eh, husa'a ta yin tassa a wurin da yake ca bai samun haci a wurin nan da yake ca bai samun haci da ya waɗannan tassa abin da muke ce ma zayi da ya waɗannan tassa da damana da aka zo ga kaka abin da ya samu dame talatin da uku ai masa'i ne mai kayitara wanda bai samun tiya za a cewa kenan uh, kulliyar ta fara biyan kudin sabulu yawa ya ma biya ya ma biya a wannan lokacin da muka dawo za mu gani kamar uh, yaya ne al'umman karkara suke hudu uh, sa'o'i sabi Eh, domin su samu su yi aikin hadda dai akwai wannan eh, zamani na canjin yanayi a nijar mun sani eh, nijar da bankin duniya sun ba hannu suka kirkiro wannan projan na pasek wanda zai kama manoma da maciyaya sabon husa'o'i domin su tunkari wannan sabon uh, al'amari za a cewa na canjin yanayi kuma wannan proje an yi ta ne domin a karfafa wannan husa'a da shugaban ƙasa yahuda wanda ake ce ma trozen da nijar ya ci da dan nijar a nan maraɗi mun san wannan projen tana aiki cikin komin uh, takwas uh, wanda suka samu tallahi suka samu gajiyar wannan proje wannan projen kuma kowa ya sani yanzu eh, eh, victoria gaye shi domin dai a karfafa eh, aikin noma ne domin manoma su samu albarkacin nomansu tun da dai ko da dai muna cikin wannan yanayi na canja yanayi to victor tambayar da muke so mu muku imu mu maganan projen menene pasik kuma tambaya ta biyu wannan projen anya ita ne manoma da makiyaya suke jira tabbas wannan yana ganin ba jira ba kadai ba wannan proje shi ne abin da ya kamaci eh, ƙasa eh, wannan tamu ta niger ta irin ta dinga kirkiro ire-iren irin waɗannan proje domin a kawo ma eh, talakawa tallahi proje pasek ka tambaye ne ka ce menene proje pasek proje pasek kamar da yadda aka faɗi zan faɗi a turanci kuma zan maimaita da hausa projet PASEC, c'est projet d'appui à l'agriculture sensible au risque climatique wato abin da ake nihi projet ne ko ce kungiya ce mai kawo ma manoma da makiyaya tallahi domin su jure ma illolin canjin yanayi na gaya maka eh, wannan proje a nan niger na da gurin kawo ma mutane dubu ɗari biyu tallahi a cikin waɗannan dubu ɗari biyu akwai kamar abin da ake tunanin koko abin da ake aka sama aka sa a zuciya a kawo ma mata kaso arba'in mata da matasa kaso arba'in cikin waɗannan dubu ɗari biyu tallahi in kuma aka kawo ma mata tallahi ai gida ya samu kenan ko yawwa kenan na gaya maka na ce wannan shine kawo ma waɗannan manoma da makiyaya tallahi domin su jure ma canjin yanayi ta kawo ta hanyar kusao'i daban-daban na aiki za mu dawo a kan shi ko ah, guri na biyu tun da guri biyu ne ke ga wannan furuje manya-manya na harin kawo wannan tallahi zuwa ga al'umma na biyu shine dahwa ma gwamnatin niger yin aikin gaugawa idan akwai da akwai bukata na a yi aiki na agaji na gaugawa abinda muke ce ma urgence shi kuma wannan gurin ba iya zartar da wannan gurin sai idan shugaban ƙasa da kanshi ko in ce gwamnatin niger ya yi shelar cewa yana da matsala kuma yana neman tallahi a lokacin kudaden da aka sa na a yi waɗancan ayyuka na harin ana iya a ɗiba cikinsu su daɗa ko kuma a karkata ma akalar gaba domin kawo agaji na gaugawa ma mutanen Nijar gaba daya kaji guri guda biyu waɗanda proje eh, ta sa gaba yanzu ta waɗanda hanya mutane ke iya cin moriya ke iya cin gajiyar proje hanya biyu ce akwai hanyar da'irori komin komin wato lokacin komin su suke yin dosiye abinda muke ce ma speak ise su suke yin dosiye su kai fasek ma'aikatan fasek su diba su tace duk abin da ya kamata a tace a yi tankaɗe da rairaya in ya so abin da ake iya aiwatar da shi sai a zuba ma kominu kuɗin musamman su suke zartar da wannan aiki akwai kuma hanya ta biyu wanda wato proje ke kawo ma mutane waɗanda daman suna cikin ire-iren su alhaji ire-iren su hajiya daman suna cikin aikin na noma an gane ko sai a kawo musu tallahi don su bunƙasa wannan aiki nasu kaji hanyoyi guda biyu ta eh, yanda mutane ke cin gajiyar proje. victor na gode sosai hajji habi eh, ku dai kuna cikin eh, manoma wanda suka samu tallahi da wurin pasek mi kuka ci na moriya da wannan hulɗa da kuka da pasek mu pasek mun ci ribobi da yawa ma kuma cikin cin shi muke tun da muka fara da fasak komi ta shi hida mu kayan aiki duka sai na zana me ake marmari na baka na zuba tun da fasa kama ta hana ɗaya musu ta diga eh. yanzu ne za a dawo da ka gani da mu da ɗayan mu da matasan da mu uwayen a dan da ya san lokacin fasaka ta zo duk ɗayan mu diga suke ta suna can suna yau. amma lokacin fasaka da mu da ɗayan mu babu mai zuwa diga diga na cikin ƙasa ashe arzikin mu na cikin ƙasa Fasaka ta zo ta bayyana mamushi ka gani cikin fasak a hware a hware fasaka ita zo ta samu ka eka daya fasaka ta zo ta gewaye mu ta kulota din ta gewaye ka ta mamu rijiya guga ta barike wadda ba sai mun wahala ba da da soyi ka muke ibruwa muna gudu muna zuba rabi na zuba ko mu sa motar to yanzu alhamdulillah ba ka ta ce mu buɗe famfo mu sha ruwa hankali mu kwance babu dala mu babu isansu ɗin da zamu zuba bare mu ce mun wahala wannan kudi muka samu na isansu zamu sanyawa mu kai mu iyalin mu ba saka ta mama rezo ta mama komai fasaka ta zo ta ba mu dabbobi dabbobin gar ta ba mu mi take nihimi da su sai ta ce za mu kira mu ka su muka turka su yi bayan gari idan suka yi bayan gari gara mu ta mu na ciman taki mu ce mataki mu kashi cikin gona a cikin gona da ke kowace irin gona ce kana ka sa shi in zaka kai shi kaga babu takwaso babu hakkin da zai hito a gindin shibka ba suka tayi mu turkin arziki dabbobin nan idan muka yi shi mu kwashi takin muka gona wannan su ma sai da su zami mu safara mu yi mu ɗayan mu kaya kuɗi me muke bukata lahiya ne kenan fasak ta yi mai yaƙi da yunwa a cikin ƙasa fasak ta ce ba mu ta ce mu kaɗai ba ta ba mu example mu ma mun yi ba mu kaɗai ke so ba mu gwada ma 'yan uwa 'yan uwan makwabta su yi mu muka jira umarnin sassaban zamani saboda ya mu kare da hamada kuma taki kunnuwan nan da suke zubuwa sai na ga ina daga ƙasar su in an yi ruwa ina ganin lema ta rike ta bushe ba kenan ta samu taki kuma wannan fasak ta ce mu buda a hankali mu ga wannan abun ya ne da ko iska su fi ba mu komi ciki hajja nagode sosai to madalla zamu tambaye nagode sosai hajja Alhaji Isufu kuma kuna cikin manoma wanda suka samu tallahi ga uh, Pasek. Eh, wannan sa'o'i sabon husa'o'i da kuka samu me ya kawo ma aikin da kuke yi na noma gaskiya alhamdulillah lalle na samu tallafi na fasak sosai kafin in ga samun shi na yi asusu na miliyan uku sai na nemi wasu abokan shawara na iyalai za a yi mani rijiya ciki a kewaye da giraji a yi mani ko da shato guda in samu aka yi man da ya bi na wajen miliyan ashirin na ce to wannan kuɗi gaskiya sun mana yawa da ni in yi da kaina na ce sai dai mu yi jira mu tsawon shekaru mu ga abin da Allah ya yi ana nan aka bani labarin fasaka na rugo da gudu aka ce ai fasaka tana tallafawa wani ya ce ka ji in ka ji da kuɗinka ga abin da za ka ba su in aka ce 10% ko 15% ga abin da za ka ba bada na zo. saman eka biyar kuma babban jin daɗin da na yi da aka ce ni da kaina aka ce miliyan ashirin amma sai na ga har tallafin da zan badawa bai wuce miliyan goma sha bakwai da wani abu na ce a'a fasak sai ta yi mana wannan dosi na miliyan sha bakwai da shika ɗari da ɗan wani abu kaɗan aka zo aka yi mana kuloci rikin wurin gaba ɗaya saman eka biyar aka yi rijiya guda biyu da famfo solar kowace da tana da famfo solar kyanta aka yi mana shato shi ma guda biyu kenan kowace rijiya tana da shato guda guda suka yi mana abin rizo na metar 300 uku a cikin wurin ni da na gama abin nan sai na mame da shi na hadari baya ga wani akwai bangare guda na eka guda inda shi ma duk cikin dutse kinan aka yi na eka guda aka yi mana hadari na eka guda to wannan gaskiya alhamdulillah na ji daɗin shi an koya muku ko sa'o'i na noma wani irin unhwani kuka samu ciki wallahi mun ji daɗi kuma mun samu amfani wannan sa'o'i na noma mun sa 'yan maka kuma 'yan makai ita ma mun samu amfani sosai tunda <clears throat> idan aka zo ɗibata ana iya ɗibar tan guda na 'yan maka tan guda tan guda a cikin sati biyu da ruwa ya zo ko bai zo ba dai ka samu ni ba ruwan sama nake jira ba <laughs> ga ba saka ta yi mani rijiyoyi cikin wuri kuma ga ga shato an samu ah? ruwa na tashi yadda nake so ah? alhamdulillahi dalili da wannan 'yan maka da hadarin da ya tashi yana ba da ruwa duk sati bikin nan sai na sai da 'yan maka ta jika ɗari da saba'in in aka samu wata guda nawa ke gare ni ina da wajen jika ɗari hudu har da wani abu jika ɗari uku har da jika ashirin yanzu ina nan taki ma wannan daga mayanka an kai mana yanzu wajen buwaji ya kai takwas yanzu na sa ɗanɗan ƙarya ya markaɗe yanzu nan duk 'yan maka zan sanyawa ta eka biyu kenan yanzu ina da 'yan maka ta eka hudu na samu gyada. gujiya na ta eka guda ne na samu buhu talatin da shidda na kuma na sa fastak wannan pastak sarar na ɗibi ɗa dubu ɗaya da ɗari shidda akwai wadda na yi cikin rani ita ce na samu guda dubu biyu da ɗari biyar kuma ga mutane waɗanda ke aiki a cikin wurin yanzu kullun karuwa suke ina da mutum ashirin kenan ba ni kaɗai ba ma ke cin more fasak masu gadi na ci ma'aikatan wurin na ci kahin victor in baka magana zan tambayi eh, magajin garin sarki yamma isufu sule eh, mr ya yaya kuke kallon tallafin da pasek take kawo ma manoma da makiyaya zan yi magana a kan abu bima na farko shine sassaban zamani don yanzu sassaban zamani an yi shi kamar a 2021 an wanda ya shahi wajen gari goma sha biyar sannan a dubu biyu da da biyu aka yi wanda ya shahi gari wajen goma shi ma to tun wani na farkon da aka yi na dubu biyu da da nan a gari kowane gari mutum 20 aka ɗauka aka koya masa nasu sabon zamanin to su wa'annan wanda su kaɗin ma ta ɗauka su aje su ma ƙauye wanda suka sa ido ganin yasa suka koya suka tambaya suka koya a gari sai in ce maka in an koya mutum ashirin to a samu wasu ashirin akalla wanda sun iya sabon zamani mu yanzu cikin sarki ma garin da ma ba a yi sabon zamani ba wallahi mutane suna yin shi za iya cewa wannan eh, husa'a da ke kawo shi ne daidai da wannan lokacin da muke da canjin yanayi ya ma zama kamar dole ne kowa sai ya yi shi wai ba ma sai an ce kai bane zancen a ce yau kyauta fa ne ba wani kuɗi bane za ka sa a'a can ana ka sare gonar ka sarai ba komi ka bar ta hili yanzu sai a kwatanta ma ka rage itace kuma itacen nan suka girma ka hudda ka saida ka hudda ka yi a tuwon gida ka hudda ka gyara runwa ka hudda ka gyara duka kana an hwani yawa gare shi ba ya zana shi ma kamar yadda hajiya ta ce wannan kunuwa da suke safka sun sa yanzu ni bana bon wannan dangance ma da abin da bai niyan magana shi bane cewa da iri na zamani iri na zamani ko ma manomi ne kuna ji ko <laughs> shi ya sani victor wannan cikin husa in baya baya ma ne suka yi wani tallahin sunan na noman iri na zamani nan kun je ai mun je kwanaki to akwai wanda ba na gayan kowa ne ne e nan akwai waya a ce kayi jan buhu hudu na hatsi akwai waya amma ni akwai wanda na sani ya yi buhu goma sha hudu na hatsi na nauyi buhu goma sha hudu alaƙi wani bai wuce ya yi tiya ashirin ma cikin ekashi amma bana babu wanda ya yi ƙasa ga buhu biyar na hatsi. To ku um, magasin gari ku mahukumomi ne wani irin Eh, gudunmuwa ne ku kuke kawo ma ina zawa wani irin gudunmuwa ne kuke kawo ma manoma da makiyaya eh, cikin wannan lokacin na canje ne to yanzu mu abin da za mu iya kama makiyaya da manoma shine na wannan husa'a da yanzu ta eh, sabon zamani ta noman zamani kamar da su alhaji da hajiya suka faɗi da kuma makiyayan kansu ai kowa ya sani makiyaya da turba sun kai lokacin da babu komi a ciki sai wani haki da ake ce ma banza gari sida cordifolia to wannan haki ba a cin shi ba shi ba a cin shi amma ya cika daji yanzu ina gani eh pasek ta yi mamu wajen da eka kusan 400 aka yi cikin sarki yamma wanda duka wannan an kawo iri wanda ya ɓace wanda bisa shi za su ci su ƙoshi su yi ba haya a kwasa a kai gona eh? duka wannan mutane yanzu akwai wa'anda suna iya yi da kansu kana iya gona ka ga ta zai da kai da kan kana iya wannan aikin wanda mu dai yanzu dole ne mu a matsayin mu na magabata mu dafa ma talaka ko proje ya tafi yaya ne za a yi a ci gaba da yin wannan sa'o'i dan in aka bar su to za a koma gidan jiya noman goje dole sai mun yi kamar abin da ake cewa ma kwamiti na da'ira wanda zai kula da wa'annan ayyuka da da, da, ta yi kamar bangaren eh, daji bangaren noma duka da bangaren kiwon da komi da komi ya kamata a ce an yi wannan kwamiti wanda kowane a matsayin shi in ni mu shan elevaji ne kenan bangaren da shahi elevaji na cikin kuma wanda aka yi ni zan kula da shi ni zan bi sau da kawa in ni mu shan gona ne abin da shahi kamar gandari ne aka yi menene daka dai abin shahi na noma ne kuma ni zan kula da wannan mu shan daji ni zan kula da duk abin da shahi sassaban zamani da da da da da da, kokowa da, da wannan sida ko difolia kenan in da'ira ta yi wannan abubuwan in har aka rike da ja waye mutane hankali da zuwa ana ana ganin abin da suke nan gayi ana gyara musu to ina gani in ba a samu kashi hamsin ba wanda suka rayu cikin wannan abin to a samu dai arba'in da wasu tun da an da ya bar inda ake na gode eh, musulmai ko da dai mun zo karshen lokaci za ni ba eh, victor dama eh, ka gaya mu kamar yadda turawa suke cewa darne mu me za ka iya cewa ku dai masana ne kuma wani irin gargadi ne za ku yi ma eh, manoma da makiyaya domin su ci gaba da noman su cikin ko da muna cikin wannan lokacin da canje yanayi. to ka gincilin fashi na ɗazu na so da in kawo ƙarin bayani bisa waɗansu abubuwa. eh lokacin ne. to eh, ina so dai a bani dama in haɗi ko da ɗaya. to a gai. kaman abin da yake da mahimmanci wanda na ji alhaji ya yi eh, magana a kai shine ɗaya daga cikin husa'o'i da aka kawo shine nuna ma mutane su bar dogaro da damana kadai su dinga yin abin da muke ce ma planification de culture dans lani wato in kai aiki ga damuna in eh, bayan damuna lokacin rani a yi aiki na noman rani an gane ko yawwa idan za mu haka yana ganin in allah za a ci more aikin da ake yi eh, zan dawo eh, an ka ce lahin daɗi karewa ko zan dawo kan magana tun da ka ce lokaci ya kurato ya karato eh, kamar abin da nike da shi na ƙarshe wanda zan haɗi shi ne hwata ce nike yi ta irin abubuwa irin husa'o irin hanya da muka sa mutane su tsaya kansu kai kan su tsaya nan su wuce su zarce an gane ko ta yadda za su ci more abin da suke yi wato ganin cewa abubuwan da hanyar da aka sa abubuwan da ayyukan da aka yi musu zan tunatar maka da cewa aiki kala daban-daban ko in ce ayyuka da fasik ta aiwatar da su kala-kala daban-daban 33 zuwa 35 ne cikin waɗannan komin eh, takwas a kai kenan yana da kyau waɗannan abubuwan in proje ya gusa a zo a tarda su cikin shekaru masu zuwa tare da sa hannun su magabata tare da su kan kansu kwamitoci da aka kawa kowane gari bisa kan kowane aiki ya zamanto suna bi sau da kawa kuma su ci gaba da yin waɗannan abubuwa da aka ba su da aka nuna musu eh, don su ci moriya. Malam Victor, na gode sosai a ƙarshe za mu iya riƙewa cewa canjin yanayi tabbas ne ta shigo Eh, karkara kuma ta kawo ila da dama amma eh, husa'o'i da dama suna nan waɗanda ake hudawa wanda ake koya ma al'umma na karkara mu ɗauki manoma mu ɗauki makiyaya domin su jimre ga wannan canje ne kuma su samu albarkacin gona kiye da eh, shekarun baya malamai mun gode sosai mun zo ƙarshen wannan shirin namu zani gode ma magajin garin sarki yamma Monsieur le maire uh, Sulai uh, Isufu mun gode sosai da kuka amsa wannan kira. Za ni gode ma Hajiya Habi Salisu ita ma ta zo ta kawo gudunmota Alhaji Isufu Usman na gode sosai. Sai mu ce ma Victor Ate mai nasara na, na uh, dubin godiya kuka kawo kuka kwatanta mu menene canji yanayi kuma canjin yanayi da ake cewa a'a ba mu zamna ne haka nan ya kamata mu hudu sa'o'i da sabi wanda zai sa noma da ciwo ya ci gaba malumai mun gode